insha Allah ba da bata lokaci ba za mu gare gangara kayi gwani agaran ma Ahmad Ibrahim Suleiman zai zo ya fara kira'a wato yanke kunnuwanmu da karatun alkurari mai girma insha Allah agaran ma falitafaddal mashkura mahajura. wasu alaikum wa rahmatullah يرحمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إن آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لا إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يأتي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى نعم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى نعم. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك دوانا ترون الأمة المسلمين ماذا دمعت ما لمي بشغبني دمعت أساف da muke tare da kowa a wannan farfajiya a wannan birni na abidjan fadar gwamnatin jamhuriyar ivory coast ko cote d'ivoire ina isar da gaisuwar ta addinin musulunci gare ku gaba daya da duk wanda zai ji sautin mu daga baya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci godiya a farko da ƙarshe له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وليتن تنتبه هي السماء دكتا دكوئنا وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون daga cikin abin da za mu yi wa Allah godiya a kai shi da yadda ya sake ba mu damar haɗuwa da ku a wannan bigire bayan mun haɗu da ku a watanni na shekarar da ta gabata wannan karon ma gashi Allah ya sake kawo mu cikin ƙoshin lafiya da imani da shi domin sake yada ɗan'uwantaka ta addinin musulunci bisa saƙo na da'awa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gani ga babban yayana malami na na alkur'ani alarama ahmad ibrahim sulaiman ga kuma babban mai matsaukinmu babban yaya aboki a da'awa da yankuwantaka ta addinin musulunci alhaji ibrahim shitu ga kuma shugabanni da malamai da jagorori na suna a wannan birni da wannan ƙasa waɗanda ba nan ne kaɗai mahaɗarmu da su ba wasu daga cikinsu musamman shugabanni na agaji mun haɗu da su watan da ya wuce a garinmu na bauchi a tarayyar najeriya a taro na ƙasa da ƙasa na horon makamar aiki na 'yan agaji sannan kuma dama ba mu gushe ba muna tare da ku ko a kafofi na social media Kowa a tashoshi na addini muna yi wa juna nasiha wanda da wannan ne ɗan uwantakarmu mu take ƙara karfafa muna ƙara yin addu'a Allah Ubangiji ya ƙara mana son juna da ƙaunar juna da yi wa juna alkhairi alkhairi na al'amarin duniya da al'amarin addini muna kuma fata Allah ya ta kwanan mu akan wannan aiki na alkhairi da da'awa musulunci mu rayu akai mu mutu akai kuma mu tashi akai Allah ubangiji ya albarka gare ku al'ummar musulmi na wannan kasa ta Ivory Coast da kuma ƙara tabbatar da aminci da daidaiton al'amura da kuma ƙarin nagarta da tsarkin zuciya da dukiya. hakika mun tattauna akan me ya kamata mu ɗauka a wannan karon a wannan ziyara ta da'awa wancan karo mun ɗauki ɓangarori da dama musamman manya-manyan ɓangarori na addini da afida da ibada da mu'amala amma muka tara su a cikin karatu guda daga aya guda muka yi tafsirin aya guda daga cikin suratul bakara wanda a cikin wannan aya muka ɗauki darussa na aƙida a cikin walakin nan dirra man amana billah muka ɗauki darussa na ibada a cikin wa aqama salata wa ata zakka muka ɗauki darussa na mu'amala a cikin wa'atar mala ala kulbihi dabul kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasa'ilina na fi nifaq sannan kuma muka ɗauki ɓangare na akhlaq biyu masu kyau a cikin ula'ikan lalina sadafi wa ula'ika humul mutakun na kusan dukkan bangarori na addini mun taba da sai muka ce a wannan bangare shi kuma a cikin ziyarar mu ta waɗannan kwanaki shida wani bangaren ya kamata mu ɗauka muna so ya zama dukkan ziyara da muka kai a ko ina ne matukar za mu samu dama da za a yi karatuttuka na kwanaki ke zama akwai wani maudu'i da za mu ɗauka wanda za mu yi ƙoƙarin koyon addini a cikinsa yadda za mu ɗauki abubuwa na amfani da fa'idoji da matsaloli da yawa ta yadda wannan abin da muka ɗauka zai share mana abin da muke bukata na neman sani da ƙarin wayewa akan al'amura na addini to abin da muka ga ya dace mu ɗauka a wannan ɓangare shine tarbiyyar zuciya da gyaran zuciya da kyautata tsarkakewar rai da kuma yadda bawa zai zama ya kyautata alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa daga cikin zuciyarsa wannan bangare bangare ne mai muhimmanci a addinin musulunci wanda ake kiransa tazkiyatun nafs wanda ake kiransa tafhimul kan wato tsarkake zuciya da tsarkake rai da kuma wato mayar da mutum ya zama nagari daga ciki kafin a yi ƙoƙarin gyara shi daga waje dukkan nagarta ta addini ta samo asali ne daga gyaran zuciya dukkan barna a al'amuran addini da rayuwa sun samo tushe ne daga lalacewar zuciya duk wanda kaga ya zama nagari ya zama abin alasan barka ya zama allah yana yabonsa mala'iku suna zancen zancensa to tsarkin zuciyarsa ya sa haka duk wanda kaga ya yi nagartar da mutane ke son son da ya samo tushe daga son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarfin zuciya shi ya jawo shi duk mutumin da kaga ya lalace ya zama Allah wadai ya zama abun ki a wurin Allah abun kyama a wurin mutane abun nesantarwa a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dattin zuciya shi ya jawo masa dukkan mutum nan allah maɗaukacin sarki ya sanya mana zuciya ko rai duka biyu suna ɗaukar ma'anar ɗaya wanda idan suka yi kyau shi ne nagartar duniya shi ne nasarar lafiya duk wanda zuciyarsa ko ransa ya zama mai tsarki to wannan ya tsira shi ta Allah ya rantse da rai wa nafsin wa nafsin wa ma sawaha na'am fa alhamaha fujuraha wa taqwaha na'am قد أفلح من زكاها نعم وقد خاب من دساها الله ما lokacin kai ya rantse da rai da shi ubangijin da shi ya daidaita rai sai Allah ya sanya wa rai ya kinta wa rai din da nagarta da fajirci wani rai din ya ɗauki ɓangaren nagarta wani rai din ya ɗauki ɓangaren lalacewa da fajirci shi ne fa alhamaha ha wa ha wani yana da takawar zuciya takwal shi ne wa ha wani kuma yana da fajircin zuciya shine ha to sai Allah ya raba su biyu ce kada aslaha man zakka duk wanda yake tsarkake zuciyarsa ya tsarkake ransa to wannan ya rabauta ya rabauta a rayuwar duniya zai zama abun yabo abun koyi abun bankaye a wurin mutane zai zama abun yabo a wurin kansa shi kansa ya rinka jin ya gamsu da kansa ya rinka jin daɗin rayuwarsa da nutsuwa ya ji duniyarsa a cikin zuciyarsa take ba a waje ba amma duk mutumin da shi kuma ya turbuta ransa da fajirci ya lullube zuciyarsa da ɓarna da shi kuma wannan ya taɗe ya lalace ya yi asarar rayuwa wa karka ba man da a cikin mutane akwai wanda zuciyarsa da ransa suke da kyau da ƙarfin da zai sa shi kansa yana jin daɗin wannan rayuwar ba don saboda abincin cikin rayuwar ko abin sha ko iskar da ke shaƙa ko saboda yana da lafiya da ƙarfin gangan jiki ko saboda ya mallaki abin hawa da abin shiga ba a'a saboda yana da tsarkin zuciya zuciyar sai zama rayuwarsa a cikin zuciyar take ba jin daɗin rayuwarsa a gangan jiki yake ba shi yasa za ka ga mumini na gari sai ka ga bai da kokobo bai da matsayi bai da wata shahara a cikin mutane Tari, kuma bai da riga mai kyau amma saboda tsarkin zuciyarsa yana jin daɗin wannan rayuwar sama da wanda yake da kuɗaɗen da bai san adadin su ba ƙididdiga na duniya ya nuna cewa an fi samun mutanen da suke kashe kansu abinda ake ce suicide mutum ya je ya tsaura igiya ya hau kai ya zira a da ya sake ya faɗi ya mutu ko ya sha wani abin da yake da guba ya kashe kansa a ƙasashen da su suka fi kowa yawan hannu yanzu ƙasashen turai da ƙasashen asia waɗanda lifestyle living standard ɗinsu ya fi na ko'ina a duniya amma a ƙasashen aka fi samun waɗanda suke kashe kansu saboda ba sa jin duniyarsu a cikin zuciyarsu suna jin duniyar a waje ne amma muminai kuma kasashen da suka fi kowa talauci idan ana kirgawa sai ka ji su kuma suna jin daɗin rayuwar da gwargwadon ɗan abin da Allah ya ba su suna da talauci suna da rashi suna da cututtuka sun fi ko'ina yawan damuwa da annoba amma za ka ga suna jin daɗin rayuwa suna godiya ga Allah a kan rayuwa babu wanda za a hasko shi daga falastini ka ga alamar cewa wannan rayuwar ya gaji da ita sai dai kaga ya damu da yaya addininsa zai samu ɗaukaka sakamakon halakar yahudu amma ba wai don saboda shi rayuwar ita ce tana gai shi ba saboda rayuwarsa tana cikin zuciyarsa ne wannan shi ne ma'anar tsarkin zuciya a wurin mumi ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah تشي إن الله إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل فينادي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يلقى له القبول في الأرض إذا الله yana son wani daga cikin bayinsa saboda zuciyarsa da ransa sai Allah ya kira Jibrilu sai ce ya Jibrilu wane ina son ta. ai Allah ba yana zaɓen wani a cikin bayi ya ce yana son ta saboda ya fi sauran mutane ke sa riga ba ne ba saboda ya fi sauran mutane motoci ba ne ba saboda ya fi sauran mutane cin abinci mai kyau ba ne a'a saboda ɗancin zuciya zuciyar tana da alaƙa da ubangiji ne kai tsaye tana karɓar saƙon ubangiji sannan tana cin abinci da ruhin ya ƙoshi ne da ciyarwar ubangiji ba gangan jikin ba ne kawai ya ce abinci na waje to sai Allah ya kaunace shi sai ya ce wa jibrilu shi ma ya kaunace shi sai jibrilu ya so wanda Allah yake so jibrilu zai yi shela ya gaya wa mala'ikun da suke cikin sama sai ce da su ku sani cewa Allah yana son wani don haka kuma ku fara kaunarsa sai mala'ikun da ke sama sai su fara son mutum daga baya sai Allah ya saukar da wannan kaunar daga sama sai ta dawo ƙasa sai zama mutane suna son ta ba don ya ba su kuɗi ba mutane suna son ta ba saboda farin jinin siyasa ba mutane suna son ta ba saboda farin jinin ya shahara a social media ba mutane suna son ta ne saboda Allah domin zuciyar ta yi alaƙa da Allah fa alqa lahu qabula fa alqa Allahu qabula bil sai Allah ya sanya kaunarta a cikin zukatan mutane sai ka kanta gane da yi wane ya ba su wane suke ƙaunarsa zuciyar da Allah ya alakanta tsakanin zukata su son Allah dole su so juna saboda duk zuciyar da take da tsarki dole a so ta ko ana ki ko ba a ko ana so ko ana yi wannan shine ma'anar tazkiyatun nafs sannan muna da bukatar tsarkin zuciya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce sifa ce ta annabawa da Allah yake son mutane su zo da irin wannan sifa, sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓe su wa shi min shi'atihi وإن من شيعته لإبراهيم نعم إذ جاء ربه بقلب سليم الله يجعل النبي إبراهيم عليه السلام يا زوج أبيجنسا دلافيي سوشيا القلب السليم شيء يكي معنى النفس الزكية شيء معنى الرئيس mai tsarki shine ma'anar zuciya mai tsafta kuma zuciya mai lafiya zuciya mai lafiya duk wanda yake da irinta kuma yake da rai mai tsarki a wannan duniyar to shi ne wanda zai rabauta idan ya je lahira saboda a lahira ba mai samun rabo sai wanda ya je wa Allah da zuciya wanda take mai lafiya Allah madaukakin sarki yake a kan annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce wala tukhzini yawma yi yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim babu wanda zai tsira a wurin Allah a ranar kiyama babu wanda ba za a tozar shi a kunyata shi ba a ranar kiyama sai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya sai wanda ya je wa Allah da zuciya mai tsarki sai wanda ya je wa Allah da zuciyar da babu barna babu cuta a cikin ta zukatan mutane kana biyu ne akwai alkalmul mari akwai kuma alkalmul salim القلب المريض شنو قلب الكفار والمنافقين والكفار da kafirai da munafukai da masu laifi mabarnata ko da musulmi ne waɗanda su waɗanda suke da zukata masu cuta Allah ya ce dangane da munafukai fi qulubihim mara. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ya ce munafukai a zuciyarsu Allah kuma sai da ƙara rumu da wannan cutar sannan haka kuma masu laifi waɗanda abubuwan duniya suka shagaltar da su suka mantar da su daga biyayya ga Allah irin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake jan kunnen matan manzan Allah sallallahu alaihi sallama da idan suna magana su rinka yin taka tsantsan saboda irin waɗanda mutane masu ciwon zuciya يا نساء النبي لستن لك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء نعم إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الأشياء ما الذي ku ba daidai kuke ba da sauran mata na duniya idan kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokin Allah to kun fi kowace mace don haka kada ku rinka yin gwasu wajen magana domin kan wanda yake da cuta a zuciyarsa ya yi tsammani kuma irin nasa ne ku kunya kaunan ma'arufa idan kun zo magana ku rinka yin magana da ta dace wannan shi yake nuna akwai waɗanda suke da ciwo a zuciyarsu zuwa ciwo irin na fasikanci to amma alkalbun salim ita ce zuciyar da babu cutar fasikanci babu cutar zalunci babu cutar fajirci babu cutar munafunci ba dangana cutar kafunci waɗannan abubuwa guda biyu zuciya mai tsarki mai lafiya da kuma rai mai tsarki Allah maɗaukacin tsarki yana so kowane musulmi ya zama yana da irin wannan saboda ya zama guzirin jin daɗin rayuwa da guzirin samun nasara bayan mutuwa da can zuciya da tsarkin rai shi ne abin da muke so a cikin waɗannan kwanaki mu ɗauki darussa akan me ke jawo tsarkin zuciya me ke jawo kuma wato wato tsarkin rai saboda mu zama masu tsarkaka ko rayuka masu kuma yin zukata saboda mu ji daɗin wannan rayuwar mu kuma ji daɗin haɗuwa da Allah a ranar kiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa a duniya zuciya mai kyau shi yasa ya fi kowa a cikin duniya idan ka ganci kan gani ba saboda ya fi sauran mutane cin abinci mai kyau ba. Nana Aisha ta ce akan tashi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. bai da abun karyawa iyalansa ma ba su shi. Da yi niyyar azumi ba yana so ya ci abinci saboda ta yi jiya ma bai samu ya ba. Sai ya tashi ya je gidan wannan matar sai ce hal inda kun yi shan akwai abun karyawa sai ya ce babu. Sai je gidan wannan ya ce akwai wani abu da ya rage ta ce babu. Haka zai zaka matansa kaf bai samu abin da shi zai ci ba ballantana abin da su zai ba su inda ya ba su ma da ba zai zai tambaya ba amma ya san jiya babu yau ma an tashi babu sai ce in ni idan sa'in tun da babu bari in yi azumi in haƙura sai ya wuri da azumi azumin da ba a yi takur ba azumin da jiya ma ba a samu an ci ba shi yasa yake na kai iya misali jiya na wuri da yunwa ban samu na sha ruwa ba da safe kuma in tashi da azumi ban samu na yi ban samu na yi sahur ba haka yace yakan iya misali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rasa tufafi wani lokaci tufafin da yakan kece sai da dauke allura da dare yana dinkawa yana son sa kaya na ado yana son sa kaya mai kyau idan ya samu sai ya sa kamar yadda jabiru musamura yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sa kaya sabo mai kyau yace a cikin dare lokacin da hasken farin wata yake cike yace fa ja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar sai in dube shi in dubi farin wata yace sai na fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyau sama da farin wata amma wata rana yake rasa tufafin da zai sa har ya aika ce a nemo masa bashi a gidansa yakan rasa abinci har ya aika a je a nemo masa bashi da ba da jinjina ya yi wa fatima ya bar duniya akwai sha'ir da ya karba aka zo aka yi abinci a gidansa abin da ya bayar na jingina yana hannun wancan mai bashin a haka ya rasu sallallahu alaihi wa sallam saboda ka gane ba abin duniya amma wallahi duk wanda ya taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce maka bai taba ganin dan adam da kan gari irin ba wanda daga cikin sahabbai tace idza ra'aytahu taqulu shamsu fi abyadi asali'a tace inda zaka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ce rana ce take fitowa yadda yi gani rana in ta kuma take fitowa duk duniya ba abin da ya kai ta haske da kyau ya ce wallahi take in ka gama zan Allah haka za ta gan shi me ya jawo wannan sarkin zuciya ba wani ƙarfi ya ce ta tashi wannan kyau ɗin ba ba saboda wanka da sabulu da shafa mai mai kyau ya tashi haka ba ba saboda cin abinci mai kyau mai mai ya tashi haka ba idan ya samu yana ci idan ya rasa yana hakuri, ana tsammanin radiyallahu ta'ala an ya ce ma bi dibajan ya ce ni ban taɓa taɓa ba shi ne wato tufafin da aka taka shi da alhariri mai taushi ya ce ban taɓa taɓa karko da gashi kawai da auduga ban taɓa shafa ko ɗan guga da yake da laushi irin irin irin tafin manzon Allah ba sallallahu alaihi sannan dukkan sabon da suka siffanta shi za ka ji sun ce yana da cikan halitta yana da gwaɗin gaɓoɓi yana da mutawassitun kama yana tsakatsaki shi ba dogo ba shi ba gajere ba yana da kyan komi da ya jawo da wannan kyau saboda shi duniyar da a cikin zuciyar da take ba a wajen take ba wanda zuciyar wanda duniyar da take cikin zuciyarsa idan ya zo da kuwa da duniyar baya jin bakin ciki don zai tafi da ita ne شيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم إن الذين a'a ba shi ina haka ne haka ne kawo mana innal abin nan innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وبعد أولياء الله نعم وليان الله دقت يا سوني وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاتا ba ta gaba ba ta bakin ciki a kan baya ba ta jin tsoron mai za su samu a lahira saboda zuciyar tana da kyau da ita za su je can ba ta bakin ciki mai suka bari a duniya saboda a nan duniyar ba duniyar su ba a cikin ba duniyar su tana cikin zuciyar ne ba a waje take ba balle idan sun zo tafiya su yi bakin ciki da kayan su za su je wanda ya tsarkake zuciyarsa shine wanda zuciyarsa take daidai da wannan duniya idan ya samu ya gode wa Allah idan ya rasa ma ya gode wa Allah kuma yana jin daɗi da iya abin da Allah ya bashi da yadda Allah ya ajiye shi baya jin bakin ciki da kowa ballantana ya ji kamar Allah bai mata adalci ba to irin su ne wanda idan ya zo tafiya lahira mala'iku za su ce maka dama mu ku ne a can Allah ya ce ala inna auliya Allah su masoyan Allah ne anan kuma mala'iku sun ce na hannu auliya uku nan kuma masoyin mala'iku ne sannan a nan duniya kuma wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum auliya uba yana da soyayya tsakanin da mu'minai to wannan walittaka din wannan wilayan tana tsakanin da Allah tana tsakanin da mala'iku tana tsakanin da mutane saboda zuciyar kana da kyau ƙarfin zuciya idan Allah ya baka shi wallahi duk duniya ba abin da Allah zai ba wa bawa ya ji daɗin wannan duniyar ya ji daɗin kwanciyar kabari ya ji daɗin in an tashi a lahira kamar ƙarfin zuciya duk mutumin da yake da ƙarfin zuciya baya jin bakin cikin komai a wannan duniyar sai dai ga mutane kawai suna ta damuwa shi ne irin wanda idan mutum ya rasa shi abinda ake kuka a kai sai Allah ya bashi a baki ba zai zai dariya ba sai Allah ya baka kuɗi amma saboda baka da tsarkin zuciya kuɗin ko bai saka kaji daɗi ba saboda kuɗin yana waje zuciyar da tana ciki idan ka mai da zuciyar tare da duniyar suna haɗe a can ciki to sai ka mora amma idan zuciyar tana ciki duniyar tana waje sai zama duniyar tana tana hura gangan jikin ka ne idan ba ta je cikin zuciya ba ba ka taɓa jin kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali kuma a zuciya ake samu ba a dandan jiki ba shi yasa mutumin da yake da tashin hankali a zuciyarsa gaban gaba idan an kunna mata AC ba yana gudu ashe asali ba wannan iskar ce take hura mutum ba zuciyar ce idan ta karba sai ka ji mutum yana jin daɗi alhali kuma baya cikin gaji sai ka mutum bai ci abinci ba baya jin daɗi yanzu idan tana azumi kai da yamma can A wani duk da kana jin yunwa a cikin amma a cikin zuciyarka ba ka jin kunci ko kaɗan amma wani shi kuma ya ci ya koshi a can amma shi kuma yana jin bakin ciki da kunci a cikin zuciyarsa saboda ya rasa wannan abin da kai ka samu na imani a shi asalin duniya ta jin daɗi a cikin zuciya take Allah shi ta shekul islam ibn taymiya haddasa Allah ruhu Allah ya maka rahama amin yake cewa akwai daɗi da muke ji idan muna cikin ambaton Allah da ce wannan duniya wata duniya ce muke shiga idan ka shiga cikin duniyar ambaton Allah ya ce muna jin wani irin daɗi da ba za ka iya kwatanta shi da komi ba a cikin wannan duniya sai dai ka iya kwatanta shi da aljanna ya ce kai in da ahlul jannati ya tamatta'una bi mitri ma ma natamatta'u bihi inda dhikr fa la rayba anna ahlul jannati fi mut'a yake in dai in aljanna ta kai haka daɗi yake to lalle aljanna akwai daɗi ba za ka iya gane wannan ba sai ka samu annabtun sakiya sai ka samu zuciya mai tsarki sai ka samu rai mai tsarki ta yadda ka kai mun ta handa za ka iya jin daɗi ko da ba abin jin daɗi saboda in dai zuciyar tana nan in dai rai yana nan to jin daɗi yana tare da shi ba yana tare da gangar jiki ba ne jama'a da Allah ya halice mu ya halice mu ne da composition abuwa guda biyu da ruhi da gangan jiki duk yadda ka ba wa gangan jiki abincinsa idan baka ba wa ruhi abincinsa ba to zuciyarka za ta ci gaba da ranka zai ci gaba da zama mai yunwa kuma duk abin da ka ci a gangan jiki ba zai kautar da kai ba ruhi shi ne wannan rai din wanda idan mutum ya zo mutuwa za a ce idan aka ce mutum ya mutu kun daina ganin sa ne har kuna ganin gawar idan mutum ya zo mutuwa za a cire idon sa za a cire bakin sa za a cire hannayen sa duk suna nan amma mutumin yana nan ba ya nan sunan zama ya canza daga mai suna ya zama gawa ba za ka nuna wannan ka ce wannan wane bane sai ka ce gawar wane ruhi kenan aka cire ashe ruhi ya fi gangan jikin amfani amma da Allah ya ɗauki ruhi sai ya tafi da shi can yanzu ina wane yake yana sama amma ga a nan kana gani ashe wannan ba shi ne wane ba ruhi shi ne wane yasa lokacin da mace ta haihu ta yi bari sai ta haifo abu ba rai ba da suna lokacin ba kowa bane shi saboda ba ruhi a jikinsa amma aka ɗauki ruhin aka tafi da shi shine wane shi yasa idan aka je annabi sallallahu alaihi wasallam yake mala'iku za su rinka kiranka da sunansa me yasa ba za a kira gangan jikin da sunansa ba ashe ruhi shi ne asalin gangan jikin mutum yanzu da gangan jikin da ruhin ba aka fi so ya yi lafiya ruhi ne ya bukata ya yi lafiya sai za ta ce kan abla a man zakaha duk wanda ya tsarkake ruhinsa ya tsarkake ransa to wannan ya rabauta a duniya shi wanda ko ya mutu na san kuna aiki wala mu ya ba baya jin tsoro a gaba baya jin bakin ciki a baya wannan fa duka jina ne nake mana akan muhimmancin tazkiyatun nafs muhimmancin mu yaya ake tsarkake zuciya har yanzu mun fara faɗan da me ake tsarkake zuciya ba mu gane muhimmancin tsarkake zuciya sannan mu gane duk mutanen da kaga sun fi mu a addinin nan saboda sun fi mu tsarkin zuciya ne annabawan Allah sun fi kowa tsarkin zuciya shi yasa suka fi kowa a duniya annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ɗarkin zuciya shi yasa ya fi kowa a duniya akan ne na Abdullahi ibn Mas'ud kamar da yake cikin Muslim yake inna Allah tala ala qulubil bashar fa wajada anna anna qalba Muhammadin azka qalbin أن أن أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكى القلوب فاصطفاه لرسالته wace Allah sai da ya bincike zukatan duniya kaf sai da zuciyar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta fi zuciyar kowa a duniya sarki shi yasa Allah ya zabe shi ya zama Muhammadu Rasulullah har ya zama ya fi kowa din nan saboda zuciyarsa ta fi ta kowa ne duk wanda kaga ya biyo bayan sa to gwargwado yadda zuciyarta ta fi kyau ne wanda ya fi kowa a cikin halittun Allah kan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi Ibrahim idda rabbahu bi qalbin rabbahu bi qalbin salim saboda yana da zuciya mai lafiya wanda zuciyarka ta fi tasa lafiya ita ce ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibul nafsi zakiyya shi ne sahibul kalbin zaki shi yasa ya ce ba waje da an na kalba muhammadin an kalkulo shi yasa saboda Allah ya kare ke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi ya zama yana da rabo a cikin tun yana ɗan ƙarami. sai Allah ya aiko mala'ika tun yana yaro yana gidan inda ake renon a kabilar banu sa'ad mala'ika ya zai kama shi a cikin yara ya danne ya tsaga kirjinsa ya ciro zuciyarsa ya masa siyasa ya cire inda rabon shekan ke iya zama a jikin zuciyar ɗan adam sai ya jefar da shi sai ya sanya zuciyar a cikin koko na ruwan zamzam ya wanke kafin ya sake gaya masa da zuciyar aka ɗinke kirkin. wannan abin da aka yi masa shi ya sa ya ƙara mai da shi kuma askar nufusi ba da zaka'i ha bayan sarki da dukiyar da koran da yake da shi sai Allah ya ƙara tsarkakewa sai zama ya fi kowanne kuma sarki ko a nan duniya sarkin da Allah ya masa tun kafin Allah ya halarci dukiyar sai kuma ya haɗa shi da tsarki na nan duniya saboda kan wani abu na duniya wanda shekan zai iya kawowa shi kuma ya bashi sha'awa sai zama duk abin da ya shafi harkar shekan baya da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tura hanya kowane mutum a duniya akwai rabon da shekan zai iya dan yaga a jikinsa kaɗan gwargwadon damar da ya samu amma ban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya fi ƙarfin shekan fin ƙarfin da har a zagiri na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya nuna wannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah sai aka gan shi ya yi haka ana sallah kuma yana kokawa ya yi kama wani abu ya liƙe da ƙarfi da ga wani ruwa yana zuba a hannunsa sai ya yarda sai ci gaba da sallah haka idan da sallah aka ce mun ga kayi wani abu da ba ku saba gani ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai shedan da ya shigo mini cikin masallaci ana sallah sai zo zai bi ta gaba na Allah yace yana zuwa sai na kama shi da shafi Allah akbar ma masa wuya da zai shine yana kakali shine ya wuya rika zuba shine kuka ga alamar wannan ruwan da ke da a hannuna in inda ba don na tuna da addu'ar Annabi Sulaiman ba da ba zan bari dai ya bin wargi ba da na da na rike shi sai in ɗaure shi a ɗaya daga cikin filar masallaci yara da safe su zo su yi eh. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب wannan addu'a ta annabi ta annabi Sulaiman da yake ya Allah ka bani mulkin da wanda zai iya irin sa to ni kuma idan na daure shedan ai ya zama nayi mulki irin na annabi Sulaiman shine wanda Allah ya dore masa ya washayafina kulla بناء ya كل بناء وغواص هذا يقول متى to amma ba wani annabi da a bayan da kuma za a bashi wannan face da ya wuce shi domin kuma tunda da ya riga wannan addu'a sai na bari amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku rika daidai ka sau ku saboda ina ganin shi dan yana yawo a tsakankanin ku kaga sai dan zai zuwa gaban kowa ba zai je gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ce ku rika daidai ka sau ku rika kuma gyara sallah saboda idan ba ku kun kuka bar gobe ina gani shi dan yana yawo ashe har cikin masallaci shi dan yana gida hmm? kuma shi dan yana iya zuwa gaban limamin ku wanda ke da bai kai zo gaban ta ba kadai shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyarsa an raba shi da rabon shedan kuma ya fi karfi shetan saboda wancan tiyatar da aka yi masa shedan shedan ba zai iya zuwa gare shi ba ko a bayyane ko a gore shedan shedan ba zai iya tasiri akan wani abu nasa ba ko a cikin ko a zahiri ko kuma wato a gore ko a mafarki shedan da zai zo ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna yadda gwargwadon aikin zuciyarka gwargwadon ɗaukakar ka a wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya fi ɗaukaka a wurin kowa saboda sunan babansa Abdullahi da sunan mamansa Aminatu da ya girma a Makka da an haife shi a shekara ta kaza saboda a'a ba shi yasa ya fi ɗaukaka ba ya fi kowa ɗaukaka ne saboda zuciyarsa ta fi ta kowa kyau abubakar da zai lamaru ya fi kowa ɗaukaka a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da zuciyarsa ta fi ta kowa kyau daga shi sai Umar daga shi sai Usman daga shi sai Ali daga shi haka al'ashara ta mubashar nuna birjanna sun fi kowa sarkin zuciya haka sauran haka ne abun yake tafiya har a zo kan a wannan zamani namu gwangwadon tsarkin zuciyar da gwangwadon darajar ka addini kuma ba wanda yake iya gane ma'aunin darajar zuciyar wane ta kai ma'auni ka sai Allah kaɗai saboda asali tsarkake zuciya ba kai ke yi ba Allah ke yi kana su zakku fala an anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa karka ce kai za ka tsarkake kai kasuwa da kai kasuwa da a'a Allah shi ya san wanda ya kowa kuma sanin wanda ya goni sai a wurin Allah inna akramakum inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi kowa a wurin Allah a cikin mutane shine wanda ya fi kowa tsoron Allah tsoron Allah kuma a cikin zuciya yake sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake attaqwa hauna attaqwa hauna attaqwa hauna wannan zuciya ne kyau ita take haifar da takawa wannan rai ne lafiya a wannan zuciya lafiyayya ita take sa idan Allah ya yi umarni sai ka ji abinci cikin sauki sai ka karba inda ba don zuciya mai karfi mai lafiya ba ba yadda za a yi Allah ya ce ku je ku mutu ko mu mule su je cikin farin ciki saboda Allah ya sayi zuciya ya sayi ran inda Allah shara min al-mu'minina da Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن نعم. ومن أوفى بعهده من الله نعم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به نعم. وذلك هو الفوز العظيم عظيم Allah ya ce rayukan mummunai ya ce dukiyoyinsu sai ya musu musanye a madadin wannan ran nasu da wannan dukiyar tasu ya ba su aljanna bi anna lahumul janna da Allah ce zuciyar sai Allah ya sa zuciyar tana son abin da Allah ke so ko da asali bi a zuciya ba ta son wannan abin yuqatiluna fi sabilillah dan su yi yaki saboda Allah fa yaqtulu sai su kashe wa yuqtalu su ma a kashe su amma saboda Allah ya kai zuciya ba sa jin bakin ciki ko da su mutu shi ta zaka ji cikin abban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za a je wajen yaki yana ji yana gani ana mutuwa amma zai alkafura ya shiga lokacin da aka zo yakin badar akwai wanda ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa annabi sallallahu zuwa ya yi ana annabi yana gyara sabu yana gyara sabu za a tafi sai annabi ya ce wa annabi sallallahu kan abu a kamo da mu ya ce da da ya ce na rama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to nuka rama sai ai ka ceki abin da ka a ciki na lokacin ciki na ba ya fi a jiki kai ba yanzu sai na ga cikin ka a buɗe sahabbai suka ce za su yi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ce a a ku bar shi sawwat sunan da sawwat ibn gudayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe masa cikin da ya rama yana buɗewa sai rungumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya fuskar da ya rika gogawa a jikin ta. yana ce ma hamalaka ala hada ya sawwat me ya dawo wannan ya ce ya rasulullah za mu shiga fagen fama ne ina so in yi shahada a nan ina hango aljanna ina so karshen abin da zan taba a duniya shine gangan jikinka mai albarka sai ka zabo ka bata duniya saboda zuciya ta yi Allah ya tsaye ka Allah ya tsaye ran kuma haka ya je tsawado haka ya je aka kashe shi kuma ya zama ya yi shahada fi sabilillah haka wani cikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam gungu ne aka zo za a yakin gudun yanzu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah za ka bani in je yaki annabi yace masa ba za ka shiga ba saboda kai laisa alal ama haraj wala ala laisa ala al'ama haraj wala ala al'araj haraj wala ala al-marid haraj babu laifi ne dan wadannan ba su je yaki da mara lafiya da makaho da gurgu me za ka je kai gaskiya sai ce to ai Allah ya ce babu laifi ne amma akwai laifi idan na je sai ke ba da shi sai ke zuwa ba ni dama ne gurgure sai yana dogarawa wannan gurgun tattawa idan an kashe ni fi sabila aka san tashi a ranar kiyama da ce ina sai ta aka fi kowa miƙewa aka ji ranar kiyama sai ya shiga cikin fagen yaki da zai shiga sai da ya ɗauki dabino ba ya bakwai yake in Allah ta kafin da dinon nan su kare ina aljanna yana yaki saboda ya kanta cewa ya fi kowa don yadda za a kashe shi ya riga an sai wa Allah baya bukatar ran inna ma ashtara min al-mu'minina amwalahum wa anfusahum anfusahum wa amwalahum Allah riga ya sai ran za ka bi bukata ya farwa Allah haka yaje aka kashe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko bil janna shi za ka ji sahabbai sun shiga cikin yaki an kashe su ba sa jin bakin cikin komi sai ka ga an kashe mutum sai ka ga amma gawar ta kuma yana burbushi irin waɗannan rayukan saboda Allah maɗaukakin sarki ya tsaye su shi yasa Allah ce su ba su ma mutu ba ba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نعم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون نعم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada taɓa tsammani waɗanda aka kashe su a hanyar Allah sun mutu ba su mutu ba saboda Allah ya tsaye ran don ka tuba mata tuba ne ban ba haka bane a hayaku ne inda rabbi suna da rai a wurin ubangiji yunza ku ana ci gaba da ana ci gaba da azurta su da ciyar da su فالحين بما آتاهم الله من فضل سنة cikin farin ciki da annashuwa da nishadi da abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna kuma yin albishir wa waɗanda ba su zo ba suna ce musu kar ku yi bakin ciki kar ku ji tsoro kar ku yi nadama kan kuma ku yi abin da za ku iya in za ku samu dama ku zo ku lice mu a nan saboda nan ne inda asalin rayuwa ta ce. ta abdullahi ibn haram sai daga shi abban annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifin jabir ibn Abdullahi. wanda malaman suna suke mata laƙabi da mutum ɗaya da Allah ya magana da shi in banda annabawa mutum ɗaya da Allah ya taɓa magana da shi ba tare da hijabi ba bayan annabawa shi ne Abdullahi Nuhu Haram bayan ya bayan ya shahada a yakin kudu yana cikin waɗanda aka yi aka same su da kuskure sai ya faɗi a sanadiyar launin wannan abin ya mutu sai aka tashi daga cikin shahidai wannan mutuwar da yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ce bari in ba ku labarin abin da ya faru tsakanin Abdullahi ibn Haram da ubangijinsa Allah rabbul alamin bayan ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Abdullahi da shi ka mutu yaya ya ce ya Allah sai Allah ya ce shi ababun da kake so ne ka faɗa mana sai ce akwai abin da nake so ya ubangiji me kake so a yi maka sai ce a mai da ni duniya sai ne za ka yi sai ce ina so in je a sake kace ne a irin wannan wurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da zai mutu yi sha'awar ya dawo duniya sai wanda ya mutuwar shahada saboda Allah ya tsaya ran yana gani wannan mutuwar tun da Allah ya saya tana wurin Allah ya sake komawa ya dawo ya sake koma akwai daɗin tafiya komawa wurin ubangijinka da ya tsaya ransa sai ce a a wannan kan ba za ka samu ba saboda na riga na rubuta cewa duk wanda ya zo baya komawa wa haramun ala qaryatin ahlak wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un na riga na rubuta duk alƙaryar da ta mutu ba ta dawo za ka duniya ba a komawa ka faɗi wani abu da kake so sai ce to ya ubangiji ina so a gaya wa mutane abin da aka yi mun ta lalace waɗanda za a yi maka shi ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam don a ji labarin abin da ya faru tsakanin Abdullahi ibn Haram da ubangijin sa bayan ya mutu shi da aka saukar da wala tahtaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata aka ce ka gaya musu waɗanda suka mutu na ba su mutu ba Kan ku yi tsammani Abdullahi ya ce a gaya muku yana da rai saboda Allah ya fi rai din saboda zuciyar zakiya ce rai din tsarkakakkiya ce duk rai ne tsarki baya ci, ya mutu shi zai ji kamar an daga shi an masa taransa ne daga nan sai aka bai da shi can kuma wahalar da ake sha idan an zo mutuwa wallahi ba zai ji ba shi Allah ya ce kowa idan ya zo mutuwa yana jijjiga yana ibauta amma su irin waɗannan idan sun zo mutuwa su ne waɗanda mala'iku na zo Allah rama ya karanta mana ya karanta mana suna musu hira suke mutuwa mala'iku suna zuwa suna ce musu na'am bil jannati kuntum innal ladina qalu الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا نعم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أمام yake da tsarki idan ya zo mutuwa shi albishir ake masa akan mutuwa ai mala'iku su sun san meye mutuwa tunda su suka saba daukan mutane amma mutuwa duk abun tsoron nan shi mutumin da yake da tsarkin zuciya idan ya zo mutuwa mala'iku za su ce masa ba abishiru albishirinka yau za ka me yasa albishirinka shine biljanna aljanna da kake shi ake labarin nan yau za ka ganta a fili Allah ke kuntum tu a da alkawari kawai ake maka yau za ka ganta a zahiri shi ta duk mumini idan ya mutu a ranar din nan da yake mata wa abushiru tun a ranar zai ga aljannarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin albara ibn azib duk wanda ya mutu aka tashi a cikin kabari mala'iku suna zuwa in suka yi masa tambayoyi yana gama amsa tambayoyi za a bude masa windo sai hango aljannar saboda mala'iku sun ce masa wa abshiru bil janna ba ku duk a yau zai ga aljannarsa wanda kuma ya mutu da mummunar zuciya da kuma wato rai da kafirci da shi tun a ranar shi yasa Allah ce su kuma za a ce musu wato falyau mutu ji zauna a zabar tun a yau za a ran yau mutu ji zauna a zabar huni bi ma kuntum taquluna ala Allah ghayra al wa kuntum an ayatihi tastakbirun tun a ranar za a fara nuna musu su ma za su ga shi idan mutum ya mutu da tsarkin zuciya mala'iku za su ce maka za su nuna maka wuta ta ce kaga nan shi ne inda za ka shiga inda ka zo da mummunan zuciya sai a rufe wurin sai a ce amma yanzu ga inda za ka je kafiri kuma sai an nuna masa aljanna a ce kaga da nan za ka je sai a rufe sai a nuna masa wuta ta ce amma ga wurin ka fa ya'tihi min harbiha wa samumiha wannan shi ne muhimmancin karfin zuciya a wurin mulki kuma duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da zuciya da rai tsarkakakkiya to wannan mutum Allah ya yassare masa hanyar da zai samu zuwa aljanna shi yasa Allah ce kada aflaha man tazakka قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تقول الله مدوكي تركيا تزوشيا تاي تركي شيطا زي زما ذكر اسم ربه زي إذا أما تقولنا الله فصلى كما تي صلى duk abin da yake na addini sai ga Allah ya sa masa mai sauki wanda kuma ya zama zuciyarsa ba ta da kyau shi kuma irin wannan sai ka ga Allah ya sanya masa wahalar yin aikin addini shi yasa Allah cikin sarki ce mutanen arziki za ka ga Allah ya yassare musu aikin alkhairi mutanen banza kuma sai Allah ya sa aikin alkhairi ya zama yana da wahala a wurin su فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى نعم وصدق بالحسنى نعم فسنيسره لليسرى الذي يستلم متم إذا متم يزمع زوجي تتذكى إنه to Allah zai sa mishi abubuwa za su yi sauƙi a ba abin da aka nema wasaka kuma zai ji tsoron Allah zai zama duk aikin da aka ce a aikata zai aikata abin da aka ce a bari zai guje shi shi ne ma'anan ƙad aflaha ai shi ne ma'anan wato wa a'ata fa amma man a'ata wa wasan zai ka bila husna kuma hmm. dole abu mai kyau wanda ake yin imani da shi zai gaskata kuma ya karba wannan fatalin sirrin yusra sai Allah ya tabbata mata

a wurin wanda yake ba da su idan aka zo hidima ta addinin Allah na wajibi ko na mustahabbi na wajibi kamar zarka da haƙoƙi da biyan bashi na mustahabbi kamar ciyarwa da ba da sadaka da gina masallaci da shiga cikin hidimar awa zuwa ga hanyar Allah shi sai ka ga mai ne da aurensa ko baya jin wahalar komai kuma yana bayarwa yana jin daɗi a ranka amma wanda Allah bai bashi ɗarfin zuciya ba tsananin wahala yake ji sai ga Allah ba shi miliyoyi amma dubu ɗaya sai ga tara da wahala ya fitar da ita shi ne ba'ila sai ruwa idan zuciyar mutum ba ta da kyau to Allah maɗaukakin sarki ba zai buɗe mata akawunt a wurinsa ba zai ma'anar wani idan ka je ka buɗe account a banki haka daga ka je an ganka kawai za a buɗe maka ba dole ka ba da wani abu na identity a kai ne wane ina ne adireshin ka kafin a san ka kafin a yarda a buɗe maka account haka ne duk wanda banki ya karɓe shi ya zama customer to kafin ka zama customer a wurin Allah sai kana da zuciya mai kyau duk wanda kaga ana ce a kawo kuɗi na addini ya ke bayar a bada zakka ya ke bayar a yi wata hidima akan addini ya ke bayar saboda Allah madaukakin sarki baya bukatar kuɗin su sai ke buɗe masa akan don ka fikin da kai da shi ba zai kawo kuɗin sa a hanyar Allah ba saboda Allah baya so Allah وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كنتم كما ألا بذلك الله تكون كما ألا بمنزل كما يكون ألا بمنزل كما يكون إذا مفجلة إن أكتب ذلك موحكي كما يروح wata gana kuma zai ji shi ya wadatu baya bukatar ya bukatar magana ta addini ya bukatar Allah a rayuwarsa saboda babu Allah a zuciyar kuma duniyar ka kana waje shi yasa kudin ma a waje yana gani kudin karewa zai amma inda duniyar ka a cikin zuciyarsa take ya san zuciya ba ta iya tafiya to dukiyar ma a ciki take shi yasa sai dauka ya bayar kamar yadda idan ka so wani da zuciyarka yana rage soyayya da suke cikin ranka ne kana da 'ya'ya goma idan ka haifi na biyu ka haifi na uku daga cikin son na ɗaya ne ka ɗauka ka ba wa na biyu daga na biyu ka ba wa na uku idan ka zo yaya goma za ka ji ka rage daga son namba wan duk da yi ne to haka dai shi ma dukiya duk abin da ka bayar tun daga zuciyarka yake ba ka ji cewa kamar zuciyarka ta rabu to amma wanda shi bai da wannan tsarkin zuciya duk abin da aka ce sai rinka gani kamar zai talauta shi kuma sai Allah ya haɗa shi da shaitan sai su yi kawa shi kuma shaitan a shaitanu ya idu kumul faka a shaitanu ya idu kumul faka wa ya umurukun bin fahsha shaitan tun lokacin da aka ce a wani abin ajiye ba zai ba amma an zo magana albasha zai ta shirin ita na yi wannan da ka ganta ko dai ka yi tsarkin zuciya ka yi aikin Allah ko kuma ka yi kazantar zuciya ka yi aikin shaitan amma ba ka isa ka ajiye kuɗi ba ka kashe ba gaskiya duk wanda ya ajiye kuɗi ya kashe su ko ya kashe a hanyar Allah ko ya kashe a hanyar shaitan amma ka ajiye kuɗi ba a kashe su ba ba zai yi ba saboda Allah da yi kuɗi su zauna don Allah ya yi su da don su ka kashe su ko ta hanya mai kyau ko ta mummunar hanyar. shi yasa kafirai alladina kafaru yunfiquna amwalahum la yasuddu an sabilillah الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نعم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فالذين كفروا إلى جهنم يحشرون أما أدار البلد لا يوجد بدليل في البناء ثم تكون عليهم حتى لا تنتهي لهم مثل ثم يقول لكم قبل الغاية عشان ترى أحسنها shekar duk mutumin da ya ajiye dukiya ya iya ciyar da ita saboda Allah so ɗayan biyu ne ko dai ya ciyar saboda Allah ko ya yi asara su a banza duk wanda bai aikin alheri da ya kamata ya yi da dukiya ba to dukiyar za ta cikanta sai za ta cikanta sai Allah za sa cuta wa ɗanka sai ka ɗauka kai ta kashe kuɗi a kan jinya sai da inda ka yi wannan alheri da ya yi maganin wannan masifar ba sai ka kashe kuɗi ba yaron ba zai ciwo ba kuma kana da dukiya za ka baka ta kai jinyar ɗanka a nan ba sai ka ta da shi turai saboda gwargwadon yawan kuɗin da gwargwadon inda za ka kai yaron to haka kuɗin zai tafi gina masallaci kuwa ta yi bai kai yawan kuɗin da za ka kashe ma inda yaron ka yana ciwo ka kai shi turai kuma sai Allah ya sa ka kashe wannan kuɗin a motar ka sai Allah ya sa ka yi motoci guda goma ka hau guda takwas ita wannan ba ka hau ta ba wanda kudin wannan motar da kai kudin da zaka saya a kai kudin da ya fi karfin kudi da zaka je mota biyu da za a je wa'azi an ce ka kawo kudi da za a yi da hawa ka yi ka kawo sai ka sai babbar mota ta alfarma amma sai baka taba hawanta ba direban ka yana ta hawanta sai dai a zo a yi womin duk ko ba za ta hau ba shi sa akwai mutumin da yake da mota ɗari har da mutum da ya hawa wata ba ya ta yi ta a banza saboda kuɗi dole a kashe ko ka kashe ta hanya mai kyau ko ka kashe ta a banza ko ta kashe kanta ko ka je ka gina gidaje a garuruwa ɗaya a turai ɗaya a ƙasashen larabawa ɗaya a garin ku ɗaya a ƙauyen ku ɗaya a ina a wanda har ka mutu ba za ka taɓa zuwa ka kwana a ciki ko kuma wani ka taɓa zuwa ka je ka kwana sau ɗaya amma ka ji gidan bai baka daɗi ba ka bi sai ka koma a cikin ka je hotel saboda tun da ba ta hanyar Allah ba ne haka kuɗin zai tafi a banza kuma har kare ko kuma karshe ma shi ne daga cikin dukiyarka a samu waɗansu daga cikin yaran ka su cuce ka sai ka samu ana maka damfara sai ka samu ana maka wane ne yadda kake bayarwa wallahi sai sun ba ba yadda za a yi dukiya ta zauna ba a cuce ka idan kana da zuciya mai kyau idan aka cuce ka sai Allah ya bi kadinka sai ya sa ya bayar maka da asarar kuma sai ya sa a ranar kiyama ya kama su su biya ka amma idan kai baka tsarkake zuciyarka ba za su ci kuma wallahi sun ci banza in aka ji lahira kuma ba abin da za ka samu saboda haka wannan zuciyar ka tsarkake ta sai zuciyar ka ta tsarkaka Allah ƙara lafiya kuma zuciyarka idan kin ki tsarki ka bi Allah to sai ka bi wani saboda dama su ne da biyan da ke ko dai ka bi Allah ko ka bi wani أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه نعم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون na ɗauki zuciyar da ta zama ita ce ubangijin ta ba wannan zuciyar idan baka karkace ta wallahi da kamar ta bai ba sai Allah ya sa zuciyar ka sai ta damfaru da wata don ka zuwa hanya kai ta mata bauta kai ta tura mata kuɗi ka je ka ɗauko ta ka aje ta a ƙaton gida ta fi ka yawan kwana a gidan kuma duk abin da take wa layi sai ka yi sunan ta matarka Allah ya ƙwallafa zuciyarka a kanta kuma in ta kira in ka zo kana magana kana jin tsoronta kai ta mata masifa ta fi ɗayan don maka bala'i kuma kana nan Allah ya sa kana masa bauta saboda kai ka kika bauta masa gaskiya ko Allah ya sa wani mai gidanka kai kana uban gidan wasu kai kuma kana da wani mai gida wanda kake gani duk dukiyar da kake samu sanadiyar wane ne sai kai ta bauta masa dukiyar ka ta Allah ka da shi ba yadda za a yi ne kawai ka kai Allah kuma kuma a yi cikin bauta wa Allah kuma ka bauta wa wasu ba mm. ka'ida ce ta wannan rayuwa ba kai jama'a mu yi kokari mu tsarkake zukatanmu abin da zan faɗa na ƙarfi shine shin tsarkake zuciya Allah ne ke tsarkake maka ko kai ne za ka tsarkake kayan ka amma wani da zari ya tattauna wannan a cikin iya ulo Ya ce zuciya asalinta Allah ya yi ta ya barta ne a kan mummuna ce sai ka tsarkakar da ita zuciyar mutum asali mummuna ce kai ne za ka tsarkakar da ita wannan shi da ra'ayin waɗansu malamai ya sa na kad a man zakaha duk wanda ya tsarkake ransa wa karka ba man da zaha zuciyarka har kai ne ka fatar da ita ko ka shirya da ita waɗansu malamai kuma suka ce a'a asali zuciya mai kyau shi duk wanda ga ya ya bata zuciyarsa don haka ma'anarsa ne, kana da kirki kar ka zama mummuna wanda kuma ma'anarsa kai mummuna ne ka zama mai kyau shi a ma'anar imamul gazali asalin ka in ka bar zuciyarka to za ka kai ka halaka ne in ka kai ka halaka ne inda na su bi su bisu ka kai za ka dawo da ita ta gari sai ka bar da ita kan abu a man zakka amma a wurin waɗansu malamai suka ce a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludin yuladu ala fitra asali ana halitta mutum da zuciya mai kyau ne duk wanda kaga ya baci to sanadiyar sa ne ko sanadiyar wani ya sa ya baci to amma a cikin waɗannan zartuka in ka ɗauke su duka ka haɗa su kai aiki da su ka ɗauka cewa zuciyarka asalinta tana da buri ba ka nema mata shirya ka ɗauka kuma Allah ya ba kar ka ɗauka shirya za ta yi wahala to da asali zuciyarka dama mai kyau in kana so shirya za ta karɓa to da ba wata zuciyar da in shirya ta zo za ta ce babban abu ne saboda wuri ta alal amma kan ka zuwa kake saboda wuri ta Allah zai ka ce haka kawai Allah ya je da ni kawai ni tun da dama shi ne a a kai kan abla hamar zaka haka je ka gyaro ka da wayannan kalmomi lokaci yayi da za mu tsaya daga kan darasi na gobe insha Allah za mu fara jin menene abin da ake tsarkake zuciya da su kuma yaya ake yi zuciya ta tsarki za mu ɗauka darasi bayan darasi har zuwa karewa cikin kwanakin da za mu yi in Allah ya so abu da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gata ta mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh